To, jama'a assalamu alaikum. Allah ta'ala. Wabarakatu jama'a masu saurare mu wannan shafi na Sarki Zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah jama'a yau asabar mun latti na minti talatin amma daga gare ni ne. Jama'a muna tare da Maulana Shak Malam Aliyu Abdurrahman. Shak Ali Abdurrahman wanda zai ci gaba da karatunsa mai take raba gaddama. Haji? mu biyar kenan da za mu shiga da shayi a topic mai take raba gardama a da naka ka saurare yanzu da baka duba baya ba na san jamhur jama'a gaba daya almost 99% an duba ababen da ke baya Abun da ke ciki ne shine shekaga a zo ana tuhuman 'yan ɗarika 'yan ɗariku da wasu kalmomi da wasu ababa domin rashin fahimta shi a ce a ai wannan kalma kafirci yau in ka ce mini ina aikin kafirci to ni kan kaina menene to abin da ake yi kenan shashar yake yake mamaki ke gani ai wannan abin da kuke tuhuma ɗan ɗariku da shi a baya fa shehunku ibn taimiyya ya yi muku kashedi cewa ire-iren ababa haka kuma ku daina soma baki a ciki domin da shayi ya bincika ai abin nan da kuke tuguman ɗarika da shi ibn taimiyya ya yi abin nan da aka ce shehu ibrahim ya yi ibn taimiyya ya yi ah, maulidi ma yanzu da muke cikin maulidi ibn taimiyya ya ce za mu lada a ciki da wannan niyya da wayannan ababen da ake shi sa duk tugumomin da kuke yi ga 'yan ku gaba ɗaya shi akwai shi a cikin gidanku wanda aka zo ake nuna cewa a ƙarshe ƙololuwa ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah ba to amma gashi nan shayi ya ce a ah, ya karanto kuma a cikin littafi na izala cewa an ce shak ibn timiya ya ga Allah to an ce a daina yaran kabari kaburuka bai da kyau da wasu ababa to amma shashen ya kawo mana anan an ce mala'iku fa suke ziyaran eh, kabari shan ibn taymiya sa'annan ana zuwa wurin ana karban tabaruki to yanzu in kun ce a daina ziyara su suwa suka je wurin suka ga ga mala'iku suke ziyaran wannan kabari wa kuma ya ga mala'ikan duka shayi ya yi wannan tuguma a ah, izala amma har wa yau shehi ina sake maimaitawa a nan shehi ya ɗauko wasu abu babba wanda ya fargar da wasu ɗan uwaye mu ba ba su sani ba wasu mallumin ba wai ba su sani ba sun sani amma shehi ka zo tunasar da su a nan shine akan batun ganin Allah malam Junaidu sati biyu malam Junaidu ya je gane ya je buga wanga magana magana ta <laughs> ta da zaune sai Sheikh mai baruta ya kama malamin su daya a ciki suka zauna mukabara har yanzu wai shi bai gamsu da amsosin da aka bayar ba duka bai gamsu ba yana jiran a bashi amsa akan wannan ganin Allah to last week mun tattauna har muka zo muka yi kan maganar maulidi yau ba mu san mai shehi zai kawo muna ba zai ci gaba da shi amma maganar na ganin Allah shehi ya ce ya muna shi plain blank anan ya nuna cewa a wannan fatana na har shekara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 sayyidina wa habibina muhammadin sallallahu alaihi wasallam a sarki zaki ta'addi kamar yadda ka faɗa tana nan <laughs> ba gudu ba ja da baya ba gudu ba ja da baya <laughs> eh aisha sa wato sunan wannan majalisin ina jin daɗin sa raba gaddama Allah eh kuma abin da yake baka mamakin yau da ya zama ya kai kusan guda biyar ko na shida ko? Na biyar kenan. To na biyar. Amma ka gare ba wanda ya isa ya tako duk cikin maganganun da muka faɗa. Wane mutum? Wane <laughs> To wanda shi zai nuna maka sarki zaki. Wato shi abin da Hausa suke cewa laifi tudu ne. Sai mutum ya taka nasa ya hangi na wani. Mm. Yanzu satin nan na ga wani kilik na lawan triumph eh. yana, yana cewa a ah, ibn taya abunan sidi abdulkadir jelani eh. a ah, wai yana da kunfa ya kunu a'a wane ne kaza da kaza hmm. ya ɗauko sai na ce to wannan abin duka jahilci ne kuma ya karanta ma inda an ce shi a sidi abdulkadir jilani din shi ma an ce ya sha giya ka gane ko amma bai fassara wajen ba da yake na karantar da shi a cikin al'ukudu an ce ibnu taymiya shi ma ya sha giya na kamar karanto ka ce har an ce ya bugu ma ya yi maye ya bugu ya tatil ka gane ko to <laughs> sannan kuma wai ya ce kabarin sidi abdulkadir jilani Eh. wai kamar ka'aba ne ana ana in ka je wajen ka sai ka yi sa'ayi yana yana jebo da alkhairi da waye waye na ce to duk ai wannan abin na karanta maka so a cikin al'ukudu duriya sosai ibnu taymiyyah nan an ce ma idan ka je kabarin sa kif iza marartar kasiyuna hmm. ka saya idan ka je ta kasiyuna wajen kabarin ah, ibnu taymiya to anan akwai wani kabari mai girma malami babba mutafarrigi wanda yake shi a zamanin sa shi kadai ne mm. sannan kuma aka ce idan ka je kabarin ibnu taymiya wai kabari ne da kansa ba sarki zaki yake yake ka ko wa ajib kai mamaki li kabarin damma baharan zahiran bil fadli yakzifu bil ula wa sudari kabari ne mai falalan gaske saboda haka ita kabarin kanta tana jifa da ɗaukaka Eh? da arziki eh kawai in ka je kwasa za ka yi saboda haka aka ce maka kif ka saya in ka je ah, in mararta bi kasiyuna in ka zo kana wucewa ta kasiyuna to ka saya nan sannan kuma abin da nake jawa wayan na ah, raudan annabi sallallahu alaihi wasallam bai samu wannan ba saboda mun ga bai samu wannan ba eh amma shi kabarin ibnu taymiya yana zuwa yana jifa da daukaka in kana neman ka zama shugaban kasa ko gwamna to ka je kabarin na taimiya zai baka ba ma zai baka ba kawai in ka daukawa za ka yi saboda yana ta jifa da shi ne yaksibu bil ula yana jifa da daukaka an bayyana zancen ko sannan kuma wasu dadi da kuma da shugabanci sannan kuma an ce ma ibnu taimiya da ya je kabari da aka je aka binne shi a kabarin sai ya je nazalta ala alil makabiri rahmatan kai ibnu taymiya ka je ka zamo wa mutanen kabari rahama hmm. inda aka je aka binne shi dinnan to duk mutanen wajen da aka binne ibnu taymiya to mutanen wajen sun samu rahama saboda me wa an kastahum ka samo su ka kiyaye su min zulmati zulmi wazzama wai ibnu taymiya ya je ya samu mutanen kabari ya kwato su a wajen ana ana ana yi musu zalunci hmm. a cikin kabari sai ibnu taymiya ya je ya samo su ya ce kai mala'iku wake zalunci shi wani na zalunci ba wa yake azabta ba Allah bane yake azabta azaba a cikin kabari a'udhu billahi minash shaitanir rajim yanzu wannan mai magana nan fa shi yake magana ba wannan magana shi ne kafircin nayi ya sa fa na gaya maka fa a cikin abin da yake a cikin al'ukuru duniya fa masifan ta wuce masifa ba eh. wai ka ji ba wa an kasta min zulmaci zulmi kai ka je ka samo su daga duhun zalunci ana zaluntan mutanen kabari Allah yana zaluntar su mala'iku suna jibgan su sai ibnu taymiya ya je ya kwato su a hannun mala'iku saboda haka me yasa Allah yana zalunci yana zaluntan bayi sai ibnu taymiya ya je ya samo su wazzama kuma suna cikin kishin ruwa da ya kwato su sai ya ba su ruwa suka dinga sha a cikin kabari eh eh aka ba gawa ruwa eh a cikin kabari bayan an binne shi shekara biyu shekara uku ibnu taymiya dinga tada su yana ba su ruwa suna sha akwai magana <laughs> ah, to saboda haka yau kuma za mu shiga karatu ne mu taba diwani kaɗan tukunko? Ah, bismillah shek, bismillah. Yawwa tunda muna watan ah, kafin mu shiga karatu, to amma kafin in wuce wannan topic din. Na'am shek. Su abin da ba su sani ba, yanzu lawan trayon idan ya ci mutuncin Sidi Abdulkadir Jilani, hmm. to ya ci mutuncin Shek Usman dan Okay, ne. Me ka faɗa haka? yawwa salamu alaikum shi yasa nake son ka sarki zaki Allah taimaki shek an fahimta can ko dalilin shek usman dan podio nan almujaddadi wanda yake a kasar Nigeria wanda aka yi shi a kasar Sokoto hmm. shi ya jaddada musuluncin Nigeria har da wasu bangare na Africa irin su Niger shi ya jaddada musulunci hmm. ma'ana duk wani wanda ya karbi musulunci a wayannan bangaren banda mu wajajen maiduguri hmm. to si Sheikh usman don fodiyo shine sanadin da iyayensu lawan trayam suka karbi musulunci ba dan Sheikh usman dan fodiyo ba to da iyayensu yanzu guzawa ne kafirai ne hmm. ka fahimci zancen kaga yanzu wannan mutum ai karshe ne a nigeria karshe ne a afirka ko ba haka ba saboda me shi ya zo ya yi jihadi ana ana maguzanci ya musulantar da dubbai irin su yola irin su bauchi irin su dan annaji an ce shi lawan tura abin nan saboda wasu su ma yan bauchi ne irin su kano irin su su su gashi nan dai bajjan guraren da ya je ya tu ya kafa tutar musulunci shehu usman dan fodiyo ne kaga shehu usman dan fodiyo nan ba kadire ne okay bacci ba kadire ne na'am shi ba kadire ne shine shehunsa shine Sidi Abdulkadir Jilani to idan ka ci mutuncin Sidi Abdulkadir Jilani mutuncin waye ka ci ka ci mutuncin dan fodiyo kenan saboda ka ci Sheikh Usman dan fodiyo sannan kuma idan ka rusa addinin Sheikh Usman dan fodiyo ka rusa addinin gaba ɗayan al'ummar Nigeria da iyayenka da kakanninka duk addinin su ya rushe hmm. na'am yanzu wayannan suna da tunani da hankali in ka taba mutuncin Shehu Usman dan Fodio ka taba mutuncin ilahirin al'umman Nijeriya da wasu bangarorin Afirka dan ba su zama musulmai ba sai dalilin shehu Usman dan Fodio shehu Usman dan Fodio kuma a duk duniya ba wanda yake takama da shi kamar Sidi Abdul Kadir Jilani hmm. number one kenan ah. number two idan ka taba mutuncin a ah, Sidi Abdulkadir Jilani har yanzu ka taba mutuncin Ibn Taymiya. a a karatu ai yana nan malam. Me kuma ya Taymiya da Sheikh Usman eh Me ya kawo halaka Ibn Taymiya ko da Sheikh Usman Danfodiyo? Shi ma shehin sa ne Sidi Abdulkadir Jilani din. Ibn Taymiya. Shi Ibn Taymiya da kansa. Eh. Sidi Abdul shehunsa ne okay to ga al'ukudu duriya raba gaddama to shi bai sani ba ne a shi za mu ke karantar da su ai okay masha Allah to Allah sa don Allah tana za mu yanke mu tura masa nan eh. yawa shi yasa muke karantar masa ya gane tunda shi malamin al'ukudu ne ya daina faɗin wasu maganganu a gaba zai zo ya kama kansa mm. da za a almajiran ibnu taymiya da za su wanke ibnu taymiya su mai da shi mutumin kirki su mai da shi bawan Allah sai da suka hada shi da sirrin abdul kadir Ga gashi nan a shafi ta ɗari uku da talatin da takwas a shaku shamsu dinu a zahabi marsiyatu fi shehi ka gani ko wannan ma na zahabi ne ma zahabi ne ya yi kafidan nan Hmm. ka gane ko shamsu dini zahabi ya ce wujuduhu khatimiyu baiwar ibnu taimiya kamar ibnu arabi al-hatimi ne kaga shi ma sufi ne na'am sosai ibnu arabi al-hatimi sufi ne bawan Allah ne dan dariƙa ne kaka hmm. ce to da suna so su, su wanke ibnu taimiya yanzu misali in ana so a wanke mutum ko ka je neman yarinyar wani a za ce a a a wannan fa babarta tana yi wa matayen dangote kiso kaga ai ana so ne a a kamba ma ne ta samu ko ba haka ba haka ne yawa kama kama wanda wani wanda ke bani labarin ka kwanaki da muka gama America nan ce sarki zaki eh mala Ali yana kokari fa Alhaji yana kokari sosai shi na ce masa a ah, ai almajirin Sheikh Abdul Fatai ne eh, Shahar Fakai Maduguri shi ce, a ah, lalle ya gaji wannan to kaga irin haka." Yawwa! Eh, ka gani ko? Eh. Yawwa! To yanzu aka ce ni almajirin a bulfajai ne, ai za a kaga an wanke ni ai sosai. Sosai, sosai, sosai, sosai, sosai. Yawwa! To saboda haka, to yanzu aka ce wujuduhu hatimiyu mushtahirun mabayyani wanda yake duk duniya ya san shi nan to baiwar ibnu taymiya kamar baiwan ibnu arabi alhajimi ne hmm. wa zuhuduhu gudun duniyan ibnu taymiya alkadiriyu kamar shak sidi abdul qadir jailani ne yanzu idan ka taba mutuncin ah, sidi abdul qadir jailani mutuncin wa ka taba kaga mutuncin shehin kasidi abdul abu abin ibnu taymiya kataba dan yanzu da ana so a wanke shi ai masa tatas ya zama mutumin kirki ya zama bawan Allah aka ce irin gudun duniya na ibnu taymiya to kamar irin gudun duniyan sidi abdul kadir jelani ne kaga su zahabi sun tabbatar ibnu ibnu a a sidi abdul kadir jelani yana da zuhudu yana da gudun duniya mai tsoron Allah ne na'am hmm. na'am kuma da za a kwatanta malamin malaminka ya zama tatas da Sidi Abdulkadir Jailani aka kwatanta shi. To kaga malamin ka yayi kama da shi. To in ka yawa zane to bi mana malamin ka yayi kama da shi kenan. Yawa yawa to shi ne magana na yanzu in ka ce Sidi Abdulkadir Jailani ba ba masorin ba mai sorin Allah bane ba mutumin kirki bane to Ibnu Taymiya ne mutumin banza shine ba mutumin kirki ba dan an kwatanta shi da Ibnu Ibnu Sidi Abdulkadir Jailani. kaga kuma hausa suka ce kama da wane ba ta wane ka gane ko to kaga ta yadda aka kwatanta shi dan ibnu taymiyyah matsayinsa bai kai sidi abdulkadir jelani ba ah. shi yasa akan kwatance aka ce to kamar gudun zuniyar duniyarsa kamar irin na sidi abdulkadir jelani ne to wannan guzuri ne muka ba malam lawan trayom Hmm. saboda haka ya sani cewa in ya taba mutuncin man mutuncin ibnu sidi abdul qadir jelani ya taba mutuncin shek usman dan podio in ya taba mutuncin sidi abdul qadir jelani ya taba mutuncin ibnu taymiyyah harrami dariƙan ma ba yana yin shi ma yana dariƙan kadiriya ba hmm. sarki zaki shi ibnu taymiyyah shi ma dan dariƙan kadiriya ne ina da salsalan Na samu wannan labari. Na'am, shi yasa ya kamata Yawa. ire-iren su shak ah, lawan ya kamata su iya bakin su kenan ta wurin. Su iya bakin su, su hmm. san me za su faɗa idan suka ce ba haka ba mu kuma za mu dinga tono hmm. <laughs> abinda almajiran su za su raina su. Hmm. To saboda haka mu dawo mu dan mu dan taba mu ujizar manzon Allah yau sallallahu alaihi wasallam <laughs> eh Bari mu taba mu ujizar manzon Allah tunda yau muna yanzu muna cikin watan sa فلا جرت البي بالبرايا مشاكلا لآمد خير المرسلين ولا شروى فمن أيه آياتهم وكتابه جديد على طول الزمان ولا قروى وقد وضع الأرش المجيد تقهقرت بعيد غروب شمسه وبدا الصهوى أعجب هذا أم عيون تفجرت من الكب كب الهاشمي وسقو صفوى أم البدر مشكوكا أم الجزء صارحا حنينا له أم صرخة قد أتت حبوى أم الكب من تروب أرم أرمرما أم السنة الغراء تتصل الأهواء أتلك أم تشبيه يوم تقطعت وسائل كل الناس والمصطفى الموى فلا حزر للآيات سيان باقل وقص لنترك بار أمدهه رهوى الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله sallallahu wato sarki zaki annabi mu daban ne <laughs> la ilaha illallah ne sha sa shay Ibrahim yace fala daratul bi fil baraya mushaqilan duk duniya duk zamani a kowane zamani hmm. fala daratul tulfi ba za ka samu ba ba fil baraya a cikin talikai mushakilan na biyun li ahmada khairil mursalina na annabi muhammadu fiyayyen manzanni har abadan ba za ka samu na biyun annabi muhammadu ba shasa a baya ce maka fa ahmadu fardun jauharun lan yuqassama Ci jauhari ne wanda ba zai rabu biyu ba saboda haka wala sharwa babu na biyun annabi muhammadu duk duniya ba shi kadai ne fa ahmadu fardun saboda haka karka sha wahala in ibrahim duk eh. duniya ba za ka samu canjin annabi ba duk duniya ba za ka samu na biyun annabi muhammadu ba shi kadai ne daga Allah sai shi hmm. famin aihi ayatuhum wa kitabuhu jadidun ala tula zamani wala garwa ayatuhum duk mu'jizozin annabawa da suka gabata na'am tun daga kan annabi Adamu har zuwa kan annabi su Ibrahim su Nuhu duk wani annabi idan ya yi mu'ujiza famin ayihi daga mu'ujizar manzan Allah ne Aka ɗauka aka ba su. basu mm. me original copy na mu'ujiza shine Muhammadu Rasulullah su wayancan annabawan an ba su copy ne photocopy ne mu'ujizar mm. ma'ana idan mutum bai fahimta ba duk wani annabi idan ya yi mu'ujiza wani ban da ba annabi ba zai iya ya maimaita. Ok, na'am. Eh, hmm. Amma idan manzan Allah ya yi mu'ujiza duk duniya ma mai iya yin irin wannan mu'ujiza. Ka fahimci can ko? Yanzu za mu karatu zai dawo da mu kar mu bata lokaci a nan. Hmm. Wa kitabuhu idan baka fahimta ba ya ce ka duba mana littafin manzan Allah alkur'ani mai girma jadidun sabo dal yake ala ulan zamani a bisa tsohon duniya yau an saukar da alkur'ani sama da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu amma har yau har gobe kur'ani sabo dal yake yadda aka saukar da shi a zamanin manzon Allah haka yau injila haka yake Mm. zabura haka yake a taura haka yake dubbar na ya shiga a cikinsa an cancanja su qur'ani da yake na annabi muhammadu ne allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna mu muka saukar da alqur'ani kuma mu za mu kiyaye ta ba za mu bari barna ta shiga cikin ta ba saboda littafi na muhammadu rasulullahi amma duk sauran littattafai allah ya bari barna ya shiga a cikin ta shasa shi ibrahim a wani baiti yake cewa a can gaba a diwani na biyar yana cewa kitabun azimun min azimin munazzalun ala azamil arsali malubsu taqwa kitabun azimun qur'ani littafi ne mai girma hmm. min azimin munazzalun daga wajen ubangiji mai girma ta sauko wa aka saukarwa ala a azamil arsali a bisa mafi girman manzanni aka saukowa alkur'ani littafi mai girma <laughs> daga ubangiji mai girma aka eh. saukarwa annabi mai girma sallallahu eh. alaihi wasallam shi yasa qur'ani kadai idan ka bari a mu'jizar manzon Allah ya ishe shi mu'jiza shi kadai idan ka bari hmm. babu duk duniya littafin da ya kai izu girman girmansa wani yana haddace da shi a kansa yaro bai wuce shekara shida bakwai ba ya haddace shi duk duniya babu hmm. to shaka idan baka gane ba ya ce to wa kitabu hubarin badam lisali da littafin manzon Allah jadidun sabo dal yake ala kula zamani a bisa sawan duniya littafin Kur'anin Amerika da Kur'anin China da Ingila da na Nigeria da na Ghana duk in kaje iri daya ne ba canji. Haka ne sosai. <laughs> <laughs> sosai Yau, amma bible na america daban na wannan daban kuma akwai new testament akwai old testament <laughs> ka gane ko amma ban da qur'ani وقد hmm. qad wati المجيد تقاقرت بعيد غروب الشمس وبدا السهوى وقد وطئ العرش المجيد من manzon الله يا تاك al'arshi مي girma ya taka ya wuce ma'ana idan aka ka gane ko da yayi isra'i ai ba ba a wajen al'arshi aka gane ba ita ma al'arshi sai da aka wuce ta yanzu misali sarki zaki in ka hau jirgi daga america eh. in zaka zo ghana hmm. idan ka haura saman nan a jirgi ai ko shugaban kasa ka riga ka taka shi yana karkashin ka sosai na'am yawa akwai <laughs> zaka duk wanda kai yake kasa ai ka riga ka taka shi To, dama don abin da ya sa muke magana su wayancan ba sa fahimtar karatu idan shehinai suka yi magana. Ana magana ma'anawi ne. Saboda haka ya taka al'arshin nan ma'ana ya taka annabi Adamu, ya taka annabi Musa, duk ya taka su ya wuce su saman su. Ya taka inda Allah da manzan Allah suka gana babu al'arshi, babu kursiyu, babu sama, babu komai a wajen. <laughs> Allah to shi yasa aka ce to ya taka al'arshi dan kar wani ya zo ce ai ya taka shi ya wuce a'a magana ce ta ma'anawiya hmm. shi yasa ma mutane da suke cewa Allah yana kan al'arshi to inda Allah yana kan al'arshi ai da manzo Allah da ya je ganawa da shi da akan a wajen al'arshi za a gana hmm. amma al'arshi ma aka wuce shi an wuce babu komai ba kowa inda suka gana da manzon Allah hmm. babu sama babu kasa wajen babu gabar babu kudu babu arewa jibrilu mai rakiya ma shi matafiyansa ya kai ya kare ya ce to manzo Allah ya ce eh nan ne iyakaci na saboda haka a dawo lafiya annabi Muhammad babba ne irin wannan mutum ka ce wai mutum ne kaman ka irin wai dan girman Allah ka duba fa irin wannan mutum eh amma wai wai wai mutum ya ce mutum ne kamar sa eh kamar eh to mu je gaba eh. sai ko da ma ko da ma misali ma a ce wai annabi sallallahu alaihi wasallam risalan ne kawai ya kawo maka okay yawa mu cire bat magana risala inda ya inda ya tafi nan kai to ya yi tafi ya tafi inda ya tafi nan aje magana ma risalan inda to kai mutum ya yi kaman ka ya je wurin ba mahalukin da ya taba zuwa wajen duk duniya ba wanda ya taba zuwa wajen ba annabin da to duk annaba ba mun gani ba Mm. annabi ibrahim shi ne yake sama ta bakwai shi ma nan ne makaminsa annabi musa yana ta sama ta shida shi ma nan ne makaminsa annabi haruna yana sama ta biyar Shi ne nan makaminsa to kowa gashi annabi muhammadu ya zo ya wuce su subhanallazi afra bi abdihi laylan min almasjid haram ila al-aqsa allazi barakana haula to karshe dai ba abin da zai baka mamaki tun daga makka da aka tashi ana tare da jibrilu hmm. aka zo baitul muqaddas ana tare da jibrilu aka zo sama ta farko ana tare da jibrilu aka zo sama ta biyu ana tare da jibrilu sama ta uku sama ta hudu sama ta biyar sama ta shida sama ta bakwai duk ana tare da jibrilu har sidratul muntaha ana tare da jibrilu amma kawai ana tafiya jibrilu sai yayi baya hmm. yace ai jibrilu yace yaya kai baya yace ai <laughs> muna da iyaka mu ma yace rasulullahi nan idan na kara taku ɗaya yace sai in kone mm. ba za ke jin jibrilu ba mm. to inda zaka gane manzon Allah dan gari ne ka ba ci zancen ba a'a sosai sosai a inda bai taba sani wajen ba ya shi kadai zai wuce <laughs> dama shi dan gari ne kawai sai ya wuce ce to jira ni sai na zo Allahu akbar kadai fasara yuhiqqul hijuba duna muzahimin ya kaza gena take ta hijabai ba tare da wani dan rakiya ba aha hmm. Allahu akbar wa kad wadi al arsh al majida taqahqarat taqahqarat ansari bas kenan shine taqahqarat kasan ribas irin namu na na moto na all model da eh. in zaka sashi kaka <laughs> <laughs> to saboda haka ta kakarar hmm. an sa shi ribas me shamsuhu rana manzon Allah ya sa rana ta yi ribas hmm. bu'ai da gurumin ta je faduwa dab manzon Allah ya ce ke rana dawo baya eh, eh wa bada rana sai da ta dawo baya ta zama fara sol take hadisai wajen guda biyu sun tabbata na ɗaya lokacin da ya je isra'i da mi'iraji yana dawowa da ya dawo da washe gari ya ce su abin nan wanda suka fara haduwa shine abu jahal abu ce ya muhammad ce yaya ya ce yau akwai labari ya ce yau ne ma akwai labari da ba a taba irinsa ba Allahu akbar. Eh, yace wani irin labari? Yace jiya da daddare. Wata shayi kami ya kami ya bashi wannan labari. Ya annabi ya san wannan zai karyata shi. Ya san wannan wannan bai yarda da shi ba, ya sani. Ya sani. Kuma ya bashi labari. <laughs> yace masa yau ne ma akwai labari Abu Jahal. Yace me ya faru? Yace jiya da daddare na je Baitul Maqdis naje sama ta bakwai na yace: a a a Muhammadu eh a je ban san labarin sama ba <laughs> amma ni na san Baitul Muqaddas eh. jiya baya mun rabu ka je Baitul Maqdis yanzu kuma kana zaune a Makka na'am yace kwarai kuwa lokacin su biyu ne to yace ya Muhammad yace wannan labari kam na mu biyu ne ko in na tara jama'a ma zaka faɗa <laughs> wai yana so ya kafa a maza Allah shaidu manzala eh. manzo ya ce ka tara duk duniya zan faɗi wannan magana kawai sai wani mutum ya fito da safe zai tafi gona zai ce wane ya zo zo zo zo zo wani zai tafi kiwo zo zo zo zo zo wani zai tafi ka zo zo duk wanda ya gani sai da ya tara jama'a suka yi yawa sai ya ce ya Muhammad ya ce eh, ka faɗi abin da dazu mu biyu ka faɗa ya ce jiya da daddare na je baitul muqaddas Haba! Sai mutum wani ya ɗaura hannu a kai, wani ya yi fito, fiyu wani ya yi, wai sun ji maganan da ya wuce kwakwalwarsu. <laughs> Sai, sai, sai uh, shi wannan abu jahal ya ce to, bai saya ba kawai sai ya tafi gidan Saidina Abubakar. Eh. Ya ce to, kon kon kon kon kon ya ce wa ya ce, Abakar ni ne ka fito ka fito. ya ce me ya faru ya ce ka fito dai yana fito ya ce kaga na dama na gaya maka abokinka na kasan suna cewa manzon Allah majnunu wane ne kaza to kai dai ka san baitul muqaddas a babakar hmm. in shi ka san shi manzon Allah bai taba zuwa baitul muqaddas ba malam oh, shi in bai san eh in shi bai sai baitul muqaddas ba kai ka san baitul muqaddas muna zuwa da kai hmm. me ya faru a baja yace abokin abokinka yace jiya da daddare ya je baitul maqdis ya dawo kuma ya ce to in dai annabi muhammadu ne in ya ce maka ya je sama da saman bakwai ya ce ni abubakar na yadda hmm. yadda ya faɗa ma ya ce na yadda shi ne aka ce Ta ga bambancin abu ko to abin munna yana son ya je inda za a bashi support ya je ga kodai kuwa to amma kaga na annabi ya fara ga yawo makiyansa yawa sannan to cewa abin da yake yi da gaske kenan yake yi gaskiya ne da gaske yake yi hmm. sannan kuma abin da nake so yanzu a wannan wani bari cire maka wani nukuta mai muhimmanci a nan yanzu da aka je wajen saidina abubakar da yake shi masoyi ne ka gane ko da aka je aka gaya masa cewa manzon Allah ya je baitul maqdis wannan abun hankali ba zai kama ba duk duniyar hankali ba zai ɗauka ba ko a zamanin yau ba zai ɗauku ba balle a zamanin irin suna na manzon Allah amma da aka ce manzon Allah ya je baitul maqdis sai na abubakar sai da ya kara da cewa in ma an ce in ma ya gaya maka cewa ya je saman bakwai ni ababakar na yadda Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar to amma abin da ya sana na kawo maka wannan nukdan eh. yanzu sai mutum a ce masa manzon Allah ya ga Allah sai ya ce ƙarya ne to a anan zaka gane makiyi da matsoyi kaga bambancin kuma kamar lokacin da shi albani shek albani ya ce wai yan ɗariku ko ƙarya ka zo musu inda ka ce ka yi mafarki da annabi sun yadda sun yadda saboda mu mu zuciya mu abu da yake tare da manzon Allah ba abin da yake gagarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ko idan wani ya zo ya ce ma in kana ce maka wai ya karanta hadisi iyayen manzon Allah suna huta zuciyarsa ya karba to munafiki ne dama makiyin annabi ne mm mm kamar ko yanzu sarki zaki a ce maka a a ce ma hadisi nan ya inganta ya inganta inna abi wa abaka finnar ko ba shi bane hadisin da suka dogara da shi na'am ka gane ko to ka ga dai da manzo Allah ya ce inna abi wa abaka bai ce babansa Abdullahi ba bai ce jatumarsa Aminatu ba hmm. ko ya faɗa ya ce inna abi wa abaka finnar hmm. Sarki za zaki saurari wannan misali sosai na'am eh shi sa karatun na raba gaddama ne hmm. so yanzu misali da aka buga malamai ita ta yanzu mukaddara ma hadisin nan ingantacce ne sahihi ne to amma dai manzo ya ce da inna abi wa abaka finnar hadisin hamadu bin Salama wanda Imam Muslim ya ruwaito to bai ce babansa Abdullahi ba kawai shi ya ce inna abi wa abaka haba hmm. zancen ko to sai malamai suka bada misali cewa idan ka ɗauki abokananka guda biyu kace ku zo ku raka ni zan je in siya shanu sai ya suka tafi ya siya shanu sai ya zo ya ajiye shi a gidansa bayan shakara yana ta kiwo kawai sai ya gamu da abokinsa ɗaya ya ce wani lafiya ni kam tun muka je muka siya shanun nan muka dawo baka tambaye ni labarin shanu ba ya ce ya mutu ne eh. ya za ka ji ko Eh, shi ya ce eh. maka ya mutu ne eh. kawai jin ko a tambayar da ya maka kenan hmm. sai ka tafi ɗaya wajen abokin naka sai ka ce wane ni kamtin da muka je muka siya shanu na muka dawo baka tambaye ni ya shanu na ba yace ta haihu ne hmm. <laughs> ka ji ko wannan yace ta haihu ne wancan kuma yace maka ya mutu ne hmm. kaga da manzon Allah ya ce inna abi wa abaka finnar sai wannan da aka jaka ce sai ya ce babansa abdullahi ne kaga dai shi dai manzon Allah bai ce ga babansa ba oh okay okay okay wannan ya ce abdullahi wannan kuma ya ce wannan kuma da aka zo wajensa a a ai annabi yana nufin a abu lahab ne <laughs> ah, eh, eh. <laughs> kawai zan je ba shi wancan da yake dama na farko ya nufi ya nufi shanunka da sharri na biyu kuma ya nufi shi da ya nufi shi da karuwa da alkhairi kenan alkhairi dan dai kai kace baka tambaye ni labarin shanu na baka bashi baka ce masa komai ba kawai abin da yake zuciyarsa ta mm. sharri sai ya ce maka ya mutu ne mm. ya ce wane eh tun da muka je muka saya shanu nan muka zo baka tambaye ni labarin shanu nan nawa ba ya ce a'a ta haihu ne mm. To shi ne misali da aka ce yanzu bisa Allah manzala ce inna abiwa abaka finnar shi dai manzala da bakinsa bai ce babansa Abdullahi ba. Hmm. To sai ka ce inna abiwa abaka finnar shi masoyi manzala ce a'a to in ma hadisin ya inganta to ai babansa Abu Lahab ya tabbata kafiri ne babbansa ne tabbat ya da abila Habinu wa tabbashi yake nufi. Shi wancan kuma da aka ce <laughs> aka tafi wajensa zuwa cikin Qur'ani yawa a Qur'ani gashi aya ya tabbata baffan baffa da baba duka ana ce musu aba to sai ya ce shi da wancan makiyin aka je wajensa ya ce Abdullahi ne amma shi manzon Allah bai furta sunan wani ba kawai ya ce inna abi wa abaka hmm. to shi yasa zaka gane wayan nan waye makiyin manzon Allah waye masoyin manzon Allah to saboda haka a shehu yace to shine wannan labarin da aka ya dawo da Isra'il din sai suka su Abuja sai suka sake dawo wajen manzon Allah suka ce ya Rasulullahi to inda gaske ne ka je Baitul Maqdis akwai ayarinmu da suka tafi kasuwa suna kan hanyar dawowa suna ina sai manzo Allah ya ce musu suna suna guri kaza kuma sannan za su shigo garin Makka kafin rana ta faɗo sun sun zo kafirai sun taru a Makka suna jiran shigowar wayannan ayarin kafin rana ta faɗo rana ta je faɗowa kuma ayarin ba su shigo Makka ba Allahu akbar shine Allah ya ce to ke ke rana mala'iku sun gaskata annabi kowa ya gaza keke zaki karya ta mun annabi shine takakara sai rana ta yiwo baya hmm. bu'ai da gurubin shamsu huwa badasa huwa har ta je faduwa sai manzo Allah ya sa ta dawo baya ta zama tarwal sai da ayarin nan suka shigo garin Makka sannan rana ta koma ta bani Muhammadu Rasulullahi annabi bai juya lamari kan da ya ga dama. Kan <laughs> da ya ga dama. Rana aka ce ta ba ta dawo, rana sai da ta ba ta dawo, sai da rana ta faɗi. A wani hadisi ma an ce sai dina Ali yana kwance akan cinyar manzo manzo Allah yana kwance a cinyar manzon a Sayyidina Aliyu. Ashe Sayyidina Ali bai yi sallar la'asar ba. kuma yaki bai tashi su manzon Allah ba yace ya rasulullahi ban yi la'asar ba la'asar za ta wuce bai yi haka ba saboda me sallan ne yake kwance a kan sai a kansa ya san ba abin da zai same shi hmm. ka fahimci zan can? to shine can da manzon Allah ya farka sai ce a ah, kai raga rana ya tafi faduwa manzo Allah ce Aliyu kai sallah kuwa yace ya rasulullahi ni ina na ga sallacin da kana kwance a kaina Mm. To shine manzo Allah ce to rana ta dawo baya sayyidina Ali yayi talla akan lokacin ta sannan ta je ta fadi wannan kisa ma shi ma an bada shi ita ma tana da wannan hadisi Allahu akbar to shine Shay Ibrahim yace أعجب هذا أم عيون تفجرت من Hashimi كف الهاشمي Wai dawo da ranan nan shi yake baka mamaki ko kuma Isra'i da Mi'iraji da manzan Allah ya yi shi yake baka mamaki a ajabu haza shin wannan shi kake mamaki am uyunun tafajjarar ko kogi kogi da ya baza a yasun manzan Allah shi yake baka mamaki a ajabu haza dawo da ranar nan shine abin mamaki a wajenka ko ruwa da suka dinga bulbula a yasun manzan Allah shi yake baka mamaki an je yaki ruwa ya kare sabai suka rasa yadda za su yi suka zo wajen manzala ya ce rasulullahi mun kusa mu halaka ba babu ruwa babu komai a wajenmu ba ruwan awwala ba na sha kuma gashi nan halin da muke ciki dabbobin mu ma ba ruwa sai manzo Allah ya ce to wa yake da wani ruwa kaɗan? aka ce ga wani yana da ruwa kaɗan sai aka kawo manzon Allah ya ɗauki yasunsa ya sa a cikin wannan kwaryar sai aka ga ruwa yana fitowa a yasun manzon Allah fu kamar an bubbugo ruwa haka yake fitowa Manza Allah ce ta ku zo ku ɗiba ana ta ɗibawa kowa yana zuwa yana cika drum nashi kowa yana zuwa yana cika randan shi kowa yana zuwa ya baiwa dabbobin shi yana sha suka sha suka yi alwala suka yi wanka kowa ya ɗiba eh kowa ya isa eh sannan sai manzo Allah ya zare hannunsa sai ruwa ta tsaya <laughs> sallallahu alaihi wa sallam saboda aka sha sa shi ne oh. eh a ajabu hada dawo da ranar nan shi yake baka mamaki an uyunun tafajjarat ko ruwa da ta kwaranya a yasun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a hadisin a hadisin aka ce ku nawa ne yace mu dubu tamanin ne ko dubu nawa ne yace ce amma walau kunna alfa miyatin lakafana hmm. ya ce inda mun kai mutum dubu ɗari yace wallahi tallahi ruwan zai ishe mu yadda yake bubbugowa a yasun manzan Allah. Hmm. To sarki zaki akwai tambaya anan nan. Da na ce maka idan mu ujiza annabi yayi wani annabi yayi to wani ma a nan zamanin zai iya ba wanda ba annabi ba zai iya ya maimaita shi amma idan manzon Allah ya yi ujiza duk duniya ba mai iya maimaita shi ba na faɗa ba a farkon karatu wane mutum <laughs> to yanzu a nan misali hmm. annabi Musa ya ɗauki sandansa ya daki dutse hmm. famfa jarat min husnata ashrata ainan kada alima kullu unasin mashrabahum hmm. ya bugi dusi dusi ya zama famfo goma sha biyar kowane sifdi na banu isra'ila to da inda za su sha hmm. to shi yasa yanzu a ka'ida duk dusen duniya yana da ruwa a cikinsa yanzu kuma in ka je ka ɗauko wani bature ko wani ma'aikacin tona bohol in ka kai shi wani wani dutse ka ce ya fasa maka wannan dutse ya ciro maka ruwa a cikinsa zai ciro maka ruwa ko ba zai cire ba a ah, zai ciro ruwa zai ciro ruwa kaga bai maimaita irin mujizan annabi Musa ba hmm. ya maimaita aiko to saboda haka yanzu waye ne ya isa duk mutumin da ka saga jikinsa jini ne zaka gani to ya za a yi a ce ruwa ya bulbula a jikin mutum ko, da ruwa fiye wata ɗaya a cikin waye zai fita <laughs> in an je asibiti da jini za a yi a ja amma ba wani likita da ya isa a duniya ya cire ruwa fiye wata kwaya daya a jikin mutum duk duniya ba wannan likitan ka fahimci zancen na'am shek ba a cire ruwa a jikin mutum mm. dan in ka sa reza kaya ga jini ne zai zo ba za a ga ruwa ba mm. to amma gashi ruwa ya fita mutane dewa sun sha a jikin manzon Allah kaga ba wanda zai iya maimaita wannan din sannan shi yace sai za mu ƙara minti biyar saboda lokaci ya kai amma wannan magana ke shauki ya sa <laughs> mun bari ya wuce ba mu ƙara <laughs> eh mun ƙara minti to to to madalla na'am a'a jabu haza wannan da aka dawo da rana shi yake baka mamaki am uyunun tafajjarat ko kuma kwarama da ta dinga bulbula a yasun manzon Allah shi yake baka mamaki minar kaffi kaffil hashimi wasu kusa kuwa aka shayar da jama'a da yawan shi yake baka mamaki hmm. amil baduru mashquqan amil juz'i sarihan حنينا lahu, amsar, khatun قد atad حبوا amil baduru مشكوكا wai dawo da rana na shi yake baka mamaki ko bulbulan ruwa da ya fita a yasu mazala shi yake baka mamaki ko kuma amil Badur mashkukan ko kuma da manzon Allah ya sa farin farin wata ta sage guda biyu shi yake baka mamaki kai annabi ya isa malam sallallahu alaihi wasallam wato su su abu abu jahal sun yi sun yi ya za su yi su kure manzon Allah abu ya gagara Hmm. shine sai suka je suka yi hayan wani professor shi shi burinsa shi ya iya kure mutum a zance aka ce to in ya kure manzon Allah ga irin kudin da za a bashi aka yi sada da shi aka dauka aka zo da shi daga wani gari masu kutum zuwa makka hmm. sai aka je aka kira manzon Allah sai ya shi wannan mutum ce to kai in kai annabi ne ka kira mana farin wata farin watan nan ta sauko ta shaida kai Muhammadu Rasulullahi ne kuma watan nan ta sake guda biyu sannan ta sake haduwa sannan ta tafi inda ta fito hmm. wannan yana daga cikin ɗaya daga cikin tambayoyi guda uku da yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai da ya je ya yi raka'a guda biyu ya daga hannu yana addu'a har alkibansa yana fadowa sai dina abubakar yana cewa Allah ba zai kunyatar da kai ba ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ga jibrilu ya ce ya rasulullahi ai wannan mai sauki ne kai uba kai manzon talikai ne komai kana da control da shi ka kira farin wata aka kira farin wata farin wata tana saukowa tana cewa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullahi ta zo ta fadi a gaban manzon Allah ta yi gaisuwa ta sake ta zabu guda biyu tana shaidawa cewa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullahi manzo Allah ya ce to ki hadu ki koma inda kika fito ta sake haduwa tana sama tana ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine shai ibrahim ya ce maka shin dawo da rana shi yake baka mamaki ko bulbulan ruwan nan shi ya baka mamaki ko da manzon Allah ya sa farin wata ta sauko duniya ta shaida shi Muhammadu Rasulullahi ne shi yake baka mamaki. Ai shi ne ai shi fiyayen ban mamaki ma. To kaga ne ko to saboda haka wanda yake baka mamaki ko kuma amil juz'u sarihan ko kuma ku tuntube dabino da ya dinga sa ihu yana kururuwa a masallacin manzon Allah duk wanda yake cikin masallacin ya ji kukan ku tuttube dabino dabino ne sarare wanda ya bushe manzon Allah idan ya shigo masallaci ranar juma'a yana daba shi yana hudu ba sai wannan wata rana da manzon Salmanul Faris sai ya bada shawara ya ce yasu mu ba a Paris idan mutum zai yi hudu ba ana kera masa mimbari ne sai ya hau kowa yana kallonsa ba wani zahama sai ya ce eh wannan shawaran ki yayi kyau a je a kera a mimbari aka je aka kera mimbari aka zo da shi aka aje a masallaci ranar juma'a manzon Allah ya zo ya zo ya wuce wannan kututtube dabino zai je ya hau kan mimbari sabo da aka yi sai wannan kututtube dabino sai ya fashe da kuka yana ihu anas ya ce kukansa kamar kukan jariri wasu sahabai suka ce kukansa kamar kukan jaririyar rakumi duk wanda yake cikin masallacin kowa sai da yaji ji kukan wannan shasa sai na husaini yana in yana karanta wannan hadisi yana cewa jamadatu yana kuka saboda rabuwa da annabi muhammadu yace to mu muka bi mu ya fi cancan da mu yi kuka saboda rabuwa da manzon allah sai da manzon allah ya sake dawa ya dafa wannan kututtubar dabino ya ce ki hakuri zamani ya canzu saboda haka me kike so a yi miki a koma da ke aljanna eh ki je ki zauna a can idan muminai suka zo ki yi su ci ko kuma ki mu dafa mu kasa mu dafa ki anan mu dafa a ah, in kafa ki a nan ya zamanto kullum muna kallon ki da yake shi da bino nan ya san duniya zai kare mai wayo ne yace ce a aika shi a aljanna wato duk wanda yake kiyayya da annabi sallallahu alaihi wasallam wato dabino ma ta fi shi albarka ke dabino ma ya fi shi albarka dabino yanzu ka duba ba manzo Allah yayi wa dabino kyautan aljanna amma wai ba zai iya yayi wa iyayensa ba dabino an sa shi aljanna tun duniyar nan dabino ma da annabi ke ta dabino ba dabino ba shi wanda bai san meye musulunci ba ya bar zancen ko to shine shafi yace to a ah, sare a ah, rabuwar wata biyu shi yake baka mamaki ko kuma kukan kututtube dabino shi yake baka mamaki eh? haninin lahu amsar hatun atad abuwa ko kuma a itace da ya zo ya yi tafiya a katannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yake baka mamaki wanne ya fi baka mamaki wata rana manzon Allah yana tafiya a cikin makka suka haɗu da wani kato mai karfi wanda tun a duniya a tarihin duniya ba wanda ya taba kai keyarsa kasa hmm. sai suka haɗu manzala manzala ce masa wani yanzu lokaci bai yi ba da kai ka ba abin ka ba da gaskiya ni ka yadda ni manzan Allah ne ya ce ni ban yadda ba har yanzu ya ce to yanzu ni me zan yi maka ka yadda cewa ni manzan Allah ne sai ya nuna manzan Allah nan ɗinsa eh. ya ce ka sani a ya rasulallahi duk duniya ni na yi fice a sunan karfi in dai muka yi kokuwa da kai kaka da ni to na yadda kai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to wannan hadisin abin da yake bani mamaki ka saya kaji manzon Allah ya ce kaji ban manzon Allah zai yi kokuwa saboda mutum da ya musulunta Allahu akbar eh saboda mutum da ya musulunta manzon Allah annabi rahama zai yi kokuwa yace bismillah suka hadu da manzon Allah suka yi kokuwa manzon Allah ya diga shi ya buga shi kasa <laughs> yace bai shirya ba bari ya sake shiri Mm. sai ya sake shiri manzo Allah ya daga shi ya buga shi kasa mm. yace a'a yace dabaru ne irin na da bai yi ba shigan sauri manzo Allah ya yi masa a sake na uku akai na uku manzo Allah sai da ya daga shi sama sannan ya zo ya ajiye shi yace kai wannan abin mamaki ne yace ai baka ga abin mamaki ba ka je ka cewa wannan itacen ka ce Muhammadu Rasulullahi yana kiranta mm. yace iye Muhammadu ba ka kai ba ka itacen ba ya je ya ce ita ce salamu alaiki muhammadu rasulullah ya ce yana kiran ki ki taho sai gashi ce ya girgiza ya girgiza ya fito da saiwanta ta fado kasa tana ja jikinta tana ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadu rasulullahi har ya zo ta zo gaban manzan Allah sai manzon Allah ya ce masa ka gaya mata ta koma inda ta fito ta sake tana ja da baya tana ashadu ila ha illallah wa anna muhammadu rasulullahi ta je ta sake shiga inda ta fito ta girgiza ta zauna gam kamar bata ciro ba muhammadu rasulullahi Allahu akbar eh? to shine shau yace to wannan yake baka mamaki amin kaffu min turbi tubidu a ramrama amin sunnatul garrawu tastahsilul ahawa to wannan yake baka mamaki ko kuma da manzo Allah ya ɗebo kasa ya watsawa kafirai tiya gas na farko kenan a duniya kowane kafiri sai da wannan kasan ya shiga idonsa duka suka maka suka maka suka zama basa gani wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama hmm. <laughs> Muhammadu Rasulullahi <laughs> wato in shi yana gaya maka manzon Allah dole ka gigice malam eh? ka ji ba ya ce to wanne yake baka mamaki hmm. a cikin wayan nan ka zan can ko hmm. ami tun garra'u ko kuma sunnan manzan Allah farasal mikakkiya wanda ta zo ta gyara son zuciya ta gyara kowa da kowa ko ita ce take baka mamaki ko kuma atilka ami tashbi'u ko kuma wannan ceton nan na manzon Allah yau mata matakaffa'ad wasa'ilu kullun nasi ranan da hanya wasila na kowa ya yanke kowa yana nafsi nafsi manzon Allah zai zo ya tashi a gaban manzon Allah a gaban Allah ya zo ya fadi a gaban Allah ya zo ya yi godiya ga Allah ya tashi Allah ya ce masa za mu je wajen annabi Adamu ya ce ni mata na nake mu je wajen annabi Nuhu ya ce ni mata na nake mu je wajen annabi Musa ya ce ni kai ta kai na nake mu je wajen annabi Isa ya ce ku da zu kuna bata lokacin ku ne ga mai shafa'atul uzma Muhammadu Rasulullahi mu je wajen sai ana laha ana laha ana laha ni ne mai wannan makami ni ne mai ceton nan to ya tashi ya je ya ceci al'ummansa lokacin da kowa yana nafsi nafsi shi yake baka mamaki ko kuma sunnansa mikakken yake yake baka mamaki ko itace da ta yi tafiya a katar zan Allah shi yake baka mamaki ko kututtube tabino wanda a bushe yake a sare yake ba ta da rai ta yi kuka saboda shaukin manzon Allah ita take baka mamaki ko kuma dawo da rana ita take baka mamaki ko saukowar farin wata ita take maka mamaki ko isra'i da manzon Allah ya yi da mi'iraji ya je ya gana da Allah ita take baka mamaki ko kuma littafinsa sukutun alqur'ani izu sutun yau sama da shekara dubu da ɗari hudu tana nan daren bata canju ba ita take baka mamaki <laughs> sallallahu alaihi wasallam to masha Allah shek mun gode Allah ya saka da alkhairi gaskiya kamar shai kai kai ya bari Ah, lokaci ba alhamdulillah gaskiya Allah ya saka da alkhairi sosai amin amin amin a ah, kana ah, zagin maulidi ka ce haramun ne in dai maulidi haramun ne to shi dai abin da shi ya karanto nan shi ma haramun ne saboda da shi ya karanto shi ne abin da ake yi wurin maulidi kwarai kuwa abin da ake karanta wurin maulidi kamar kan da malam ridwan a ghana ya faɗa ya ce wai a daina hasada akan maganan maulidi in kai Allah bai nuna maka wannan haske ba abinda kawai za ka zo ka faɗa ne cewa akwai wasu ababa wasu kurakurai da ake yi wasu waɗanda ke shi ka zo ne da kai da malam musawatar wayannan ababa da ake yi saboda mutum duka ajizi ne a sawatar da wannan amma shi maulidin kololuwa kai ya kaji ma sunan an ce maulidi ko molidi ce na mm. annabi sallallahu alaihi ne annabin ne haramun ko molidin ne haramun to sannan ki zaki abinda zai ba zan yi ta'aliki akan zancen naka nan eh shek wayannan yanzu maganganu da muka karanta duk malaman hadisi ne suka ruwaito suka ajiye shi mm. to yaushe za a karanta wayannan maganganu? to yaushe za a ina kuma ya dace a karanta wayannan maganganu? na'am labarin haifuwar manzon Allah nan ka gane ko ran da aka haife shi da abin da ya faru a ran da aka haife shi da suna na Halima Sadiya suka zo suka dauke shi abin da ya faru a ran nan da aka dauke shi a wajen kiwo abin da ya faru shi mala'iku suka zo suka saka kirjinsa da ya sake dawowa wajen jatumarsa da kuma jatumarsa ta rasu tana shekara yana shekara da shida ya koma wajen Abu Talib ya koma guri kaza duk wannan ba mu muka rubuta ba malaman hadisi ne su buhari su muslim su nisa'i su tirmizi su abu dawud su ibnu maja sai su imamu ahmad su suka ruwaito wayannan hadisan hmm. mu kuma muke karanta shi a ranar haihuwarsa hmm. to ce haramun ne ka bai ji zace ko eh, to saboda haka kuma maganan da ka faɗa wannan eh. akwai ran da a nan yola muka je muka binne wani yawa wannan rilwal ɗin watakila ka san shi rilwal holma a mutumi na ne na'am yawa a nan yola muna tare da shi akwai ran da ya kira mai ai karatun mu na farko to eh. lokacin babansa ne ya rasu muka je jana'iza babansa ya rasu a yola muka je jana'iza to mun yi jana'iza akwai wani malami dan izala ana ce masa dr bashir yana nan limamin juma'a ne ma yana kusa da gidana hmm. masallacin da yake sallah sai yayi nasiha yake cewa a daina sa sadakan uku saboda a wajen ana magana siyasa ana magana kaza kaza saboda haka kwata kwata ma a daina yin su sadakan bakwai kawai in an zo an binne mutum daga nan a wase ka gane eh. sai sai ni kuma ina nan ka sani ba ni da hakuri irin wannan <laughs> sai na ci akara kallon da girman kujerarka eh doctor maganar da ka faɗa cewa ana hiran siyasa ana hiran duniya a wajen zaman makoki wannan gaskiya ne na ce amma fa ka sani abu mummuna baya kora baya kora mai kyau wannan gaskiya ne zaman makoki abu ne mai kyau za a zo a yi maka ta'aziyya in ma wani yana bin babanka bashi zai zo ya ce to ina bin wane bashi wasu daga kauye za su zo su, su, taya ku a bakin ciki da sauransu to abin da ya kamata a yi shine a yi nasiha mutane su daina hiran duniya mutane su daina hiran siyasa a wajen zaman makwabcin makwabtaka a mamacin amma in ka wai a daina saboda ana hiran siyasa na ce to yanzu shikenan dan mutum yana shan giya sai mu bar musulunci dan saboda wani a musulunci yana zina sai mu bar musulunci na'am ka gane ko dan wani yana luwaɗi shikenan sai mu bar musulunci mu ce tunda ana zina ana ana caca dama ba Allah ya ce haramun ba Ah, to yanzu shikenan wani dan iska ya zo ya yi abin da bai dace ba a wajen maulidi shikenan sai mu bar maulidi sam ah, sam sam sam sam sam sam san ba za mu bari ba a ah, wani yaro da sunan ɗarika ya ce shai ibrahim allah ne a ah, sai mu zo mu bar ɗarika shai me ya tabbatar da shi ma ɗari ɗan ɗarika? a ah, wai ma din eh. in ya faɗa haka mu ba mu san shai ibrahim ba ne ai mu san shai ibrahim hmm. muna karanta littattafansa inda shi allah ne ba zai yi sallah ba Inda shi Allah ne ba zai yi azumi ba, inda shi Allah ne ba zai yi zakka ba, ba zai yi hajji ba, gashi nan akwai katon masallacin Juma'a a kofar gidansa, ya gina kafin da rasu yanzu ‘ya'yansa suka sake gyara ba. Inda shi manzon Allah ne, da zai kirkiro addininsa ne daban, inda shi ma annabi ne da zai kirkiro addininsa ne daban ya ce to ga yadda mu 'yan ɗarika za mu yi sai mu je mu bar addinin annabi muhammadu sai mu je mu bi addinin wani hmm. yanzu ka duba shehu ibrahim yadda ya jera mu'ujizojin manzon allah yana cewa wanne ya fi baka mamaki ko wanne in an gaya maka sai ka kwalwarka ta buga saboda haka yan uwa a yanzu misali a izalan ba suna karantar da matayen mutane ba eh ko ba haka ba karci nawa aka kama suna suna lalata da matan mutane <laughs> a jewa an kama to yanzu sun bar koyarwa ne saboda malaman suna suna suna danne matayen mutane a sam an ci gaba an ci gaba <laughs> to kaga raina mutane hankali suka yi hmm. saboda haka ba abin zaka faɗa a duniyan ɗarika mu wanda ba za mu baka amsanta ba ko me ka faɗa muna da amsanta mm-hmm. wato yau ma fa na zo da niyan fa karatun a madarju salikina ibnu taimiya ya san gaibu A kanta ne bazan a amma gashi shauki manzo Allah ya ci mana lokaci gaba daya <laughs> eh, Allah ya sa alkhairi amin amin to assalamu kola kan whatsapp annan tiktok ya guri tsaya kai ka fara zuwa ma tsaya wa alaikum salam kola kan whatsapp ya sunan ka daga nake kira sarki to masha Allah malam Muhammad Sani kana tare da shek Ali akan wannan layi ما شاء الله سيدنا الى وجهنا جميعا الحمد لله لا في علو الحمد لله ما شاء الله سيدنا جعل الله تقوى على الخير جعل الله سيدنا دامرت لك او نزلت وسعنا لو تسمو الله اكبر الله اكبر الحمد لله ko irin da ka fari na ya haɗu to haka na sauri ba za a sai za ka rira fanta. Ya faranta mana rai sosai gaskiya ne. <laughs> alhamdulillah Allah Allah ya saka da mun gode mun gode sosai Allah ya saka da alkhairi mun gode okay kola da kada da kan tiktok ya sunan ka daga nake magana assalamu alaikum sarki zaki masoyin annabi sallallahu sallallahu alaihi wasallam sosai da wannan sunana Ibrahim daga nan kasan Libya to masha Allah malam Ibrahim kana tare da Maulana Sheikh Ali akan wannan layi wato ina wa shehi godiya musamman Allah sa masa da alkai amin amin karatun da yake yi wallahi har ga Allah muna jin daɗin wannan karatun ba da ire-iren su ba yan 49 da sun sace zuciya kola cire cire bidiyo na yakuri kola da ka kunna bidiyo da Allah ka cire bidiyo Ah, gode. bismillah eh. ba dan ire ba dan ire-ire su shehi ba eh. da wallahi yan fauna sun zace zuciyar mutane da yawa wallahi wannan ka wannan hakikan haka ne wannan hakika haka ne to ubangiji Allah ya saka masa da alkhairi muna godiya wato wato wato wato yan libya yan libya shehi na share muku hawaye sosai kenan wallahi yana share mana hawaye sosai sarki Allah <laughs> alhamdulillah <laughs> kuma musamman ma kamar ni wallahi duk lokacin da aka yi program ko daga baya sai na bi na ji nasa saurari program ta kai. Wannan an ce wannan topic an ce raba gadama amma na ga wannan topic ta girme raba gadama wannan tukunci ne ga duk masoyi mazo Allah ne. Wannan gaskiya ne gaskiya gaskiya ne. Za mu sake zuwa mu zo mu yi raba gadama na biyar wannan dai tukunci ne wallahi wannan. yawa insha Allah Allah ya saka maka alkhairi mun gode amin kai ma da kake wannan kai ma da kake kokarin na ubangiji Allah ya shige maka gaba amin amin amin amin sai iyaye suna raye ubangiji Allah ya ji gansu suna ma Allah ya ji gansu Allah ya gafarta musu amin amin Haushe bane kana jin Hausan nan. Ah, ga Hausan ka yana fita mun gode. Mun gode. mun gode Allah ya saka da alkhairi mun gode okay kola kola yanzu kola zaka ka sa bidiyon ka yanzu ka sa bidiyon kai magana bismillah kola assalamu alaikum wa rahmatullahi maulana maulana sarki zaki wa alaikum assalam maulana kola eh, zaka ka sa ka sa bidiyon ka yanzu zaka kunna bidiyon ka kai magana alhamdulillah ni na ina farin ciki gaskiya da naga wannan da shehu malaliu abinda nake so in faɗa shine akwai lokacin da ya zo Legas Idiyara ba. Eh. To na je na same shi a hotel idan idan shehu bai bai manta ba. Na'am. Na'am. Ka ya, ya sunan ka? Sunana sunana Adam. Wai sunan shi Malam Adam. To Malam Adam kwarai kwarai kwa ya same ni a hotel. Ya tuna ya tuna Malam Adam ya tuna da kai. <laughs> Eh, ba rana je maulidi Lagos. Allahu akbar Allahu akbar. Eh, kwarai. Eh, je na samu Now, muna jinka Muna jinka, muna jinka Adam. Ina wa shehu, Amin, amin, amin. Amin. zaki kai, sallallahu alaihi wasallam na gode alhamdulillah alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam na gode Allah sa wannan shaida ta bi mu amin Masha Allah mala da mun gode Allah ya saka maka da alkhairi mun gode wa sallallahu mun gode kola bara bara mutanen mutanen Lagos sun gayyace ni naje Maulidi a Idi Araba ya zo waje na haka ne Allah akwai, Allah akwai. Aya sunan kargan na ke kira? To, masha Allah, Malam Bashir Adam, kana tare da Maulana Sheikh Ali a kawanan layi. Muna godiya kuma yana yi ma alkiyar fatan alkhairi, yana yi mai fatan Ubangiji Allah ya mai lafiya. Amin, amin. Ai, ni na fi ku jin one wannan topic yau. A <laughs> ah, ah, lalle ka fi mu jin daɗi tun da kai kana tuki ka tsaya ka tsaya tun farko ka to shi <laughs> Alhamdulillah. Allahu akbar Allahu akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Wongodi, gode, mun gode. Don Allah callers na da yawa ku bari mu ba na ƙarshe dama don Allah saboda ah, yanayin lokaci ku yi hakuri. Na san kowa ya nemi magana. Ah, assalamu alaikum kola da ka kira kan TikTok kai kai kai ne na ƙarshe don Allah. Cire kan mute. Kola cire kan aha to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. sai don Allah ku yi hakuri. Alaikum assalam warahmatullahi ta'ala. Ah, ya sunan ka daga nake kira? To, Malam Yahuza daga ƙasar Libya, kana tare da Maulana Sheikh Ali a kan wannan layi. Masha Allah, mun gode, mun gode, mun gode. Mun gode, Allah ya saka da alkhairi, mun gode. Masha Allah, masha Allah, masha Allah. Mun gode, mun gode. Allah masha Allah mun gode ya saka da alkhairi mun gode to mun bar ku nan jama'a don Allah mu yi hakuri naga college kan TikTok na da yawa ku yi hakuri dole ba za mu mu kowa ba in Allah ya yarda wanda kuma ya sa sabon sati shi mu ɗauki shi amma wannan topic za mu roki malam ya ba mu dama mu sake suna ya zama tukuici ga duk masoya na annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam kai da zaka zo baka ji daɗin wannan topic ba to wato bi ma'ana ba mu ce kai maki ba mu ce ba mun ce na masoya ne ko da ma ko da ba ai ba da kai muke ba gaskiya eh. da masoya muke eh. Allah ya sanya alheri mutada rabar gardama na biyar na biyar kenan yau eh, hmm. alhamdulillah Allah sannu ah, kuma daga karshe muna jajantawa al'ummar mu na Maiduguri hmm. a bisa ambaliya da ta same su hmm. Allah ya maida musu da alkhairi kuma muna kiran al'umman duniya wannan ambaliya da aka yi a jihar Maiduguri ba a taba yin irinsa a Nijeriya ba Mm. al'umma sama da miliyan ɗaya sun rasa mahallinsu suna cikin wani yanayi a yanzu da yawa ma ba su da abinci ba su da abin sha saboda haka muna kira ga al'ummar Nijeriya da shugabanni da sarakuna da masu kuɗi da kowa da irin gwargwadon irin taimakawa da zai yi to lalle al'umma mai Maiduguri suna bukatan taimakon al'ummar musulmai a bisa halin da suke ciki na flood da ya same su yau kusan kwana hudu ko biyar to gashi nan dai ruwa kuma tana nan wanda har ya sa ruwa bai janye ba daga madinatu maulana shak ahmad abul fati duk da ruwa bai shiga cikin gidan ba Allahu akbar Allahu eh, ruwan ya kewaye gidan amma bai shiga cikin gidan ba hmm. masallaci lafiyansa kalau kawai dai hanyar ne ruwa ya tare ba za a iya zuwa wajen ba saboda haka ma yau za a yi maulidin a sports center na maiduguri a bisa wannan shine rana ta farko a duniya a rayuwar shehi da har na halifa na yanzu wanda yi maulidi nan a wani waje ba a gidan shi abul ba to kaga ana cikin yanayi mai sanani kuma da Allah mutane duk wanda yake da hali abinci ne ruwa ne kaya ne to da Allah al'umma mai duhu suna bukata jiya ma muna gode wa Alhaji Dangote ya taimaka wa mai Maiduguri a wani kauli ma an ce 2 billion ne. Hmm. Shi da kansa ya je Maidugurin ya je ya ga abin da ya faru kuma ya ba su gudumawa ta 2 biliyan naira Allah ya saka masa da alkhairi Allah kuma ya mayar masa da gurbinsa Allah ya albarkaci kasuwancinsa da kuma sana'ansa Allah ya barkaci zuriyarsa kuma akwai sauran masu kuɗi ire-iren su da yawa a Nigeria da Allah su muna kira ga al'umma su taimaka wa wannan al'umma na uh, Maiduguri saboda manzo Allah yana cewa mumin da mumini kal jasadi kamar jiki ɗaya ne idan idonka yana ciwo sai gani mutum ya kama zazzabi ko kunne yana ciwo mutum ya kama zazzabi a wani hadisin kalbuniyan kamar gini ya ce ya shukku ba'duhum ba'dan sashin su suna karfafa sashin su musulmin Nigeria musulmin Afirka musulmin duniya duk uwa daya uba daya muke shi yasa duk inda wani abu ya taba musulmi dan uwa mu muke fitowa mu yi magana saboda mu yan uwa ne abokan juna ne kuma manzo Allah ya umarce mu da mu taimaka wa junan mu manzo ya cewa duk mutumin da ya taimakawa wanda wani yana cikin sanani to shi ma Allah zai taimaka masa saboda haka muna kiran wannan al'umma kuma muna jajanta wa al'ummar mu na Maiduguri saboda haka Allah a albarkacin wannan abun Allah ya bamu albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ma Allah ya yi musu Allah ya kaukarce wannan masifan Allah ya biya mana bukatun da albarkacin wannan wata mai alfarma sarki zaki kai ma Allah ya biya maka bukatunka Allah ya sare maka Allah ya fattaha maka Allah ya sa albarka cikin sana'o'inka da al'amuranka Allah ya sa albarka da haske cikin iyalanka abin da kaji nema Allah ya baka Allah ya zaunar da ku lafiya cikin aminci a Amerika duk inda za ku je Allah ya amintar da ku rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar allahumma salli ala sayyidina muhammadin abdika wa nabiyyika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin mun gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da